hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2015 a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul shadi a gabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da za mu ansa akwai wanda yake tambayar hukuncin shiga cikin wani tsari na na gsm wato gulo ko mtn ko zen kamar yadda ya rubuta yake cewa wasu suna shiga cikin wani tsari idan sun sa kuɗi to sai a kawo musu kuɗaɗen wato sun sa ɗari uku sai a ba su dubu daya amma da sharaɗin cewa kada ya wuce kwana bakwai domin ne halaccin wannan so ka da kasa daman yana nan ɗari ukun kasana nan illa iyaka wani tsari ne ake cewa za a yi maka amma da sharaɗin ka yi amfani da shi cikin kwana bakwai in ya wuce kwana bakwai da shi cikin wannan abin da suka baka na na iya tayin ba za ka more shi ba wannan shine abin da yake akwai saboda haka kudin ka suna nan ba wani asara da kai inda a ce akwai asara a ciki idan ka sa 300 ba za ka more ka ba to a nan ne za a ce ya zama caca wato inda a ce akwai asara ta bangaren ka to amma kai ta bangaren ka babu asara ko da a ce baka cinye wannan kudin dubu ɗaya da aka baka ba ko kuma karin da aka yi maka akan ɗari uku ka maka cinye shi ba wannan ɗari uku naka a iya sani na in suna nan ba za a zare ta ba saboda haka babu wani abu a cikin wannan sai kuma wannan da yake tambayar cewa wani ne yana kan tafarkin sunna amma saboda alaƙarsa da wani ɗan bid'a wanda rubuta a bracket cewa shi'a sai ya zama da wancan yarin jaye shi har ya kama irin tafarkinsa kuma daga baya dai saboda mahaifinsa ko ɗan'uwansa da yake hannunsa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya dawo da shi to wai sai ya sake kalmar shahada ko kuma ya zai yi so a mutum idan ba ya furta wata kalma ta kafirci ba ya yi rijja ba a ji shi ya furta wata kalmar rijja ba to ba a bukatar su cewa ya sake kalmar shahada in an same shi da wasu laifuka ko wasu bid'o'i ya saki hanya ta magabata a cikin wasu matsaloli wanda ba za a iya masa hukunci da kafirci ba to ba iya cewa in zai dawo ya koma kan tafarki sai ya yi kalmar shahada saboda haka matuƙar da ya watsar abubuwan da yake a da ya dawo kan hanyar sunna ko shi kenan ya dawo a ahli sunna ɗinsa babu bukatar cewa sai an tutsiye shi ya yi kalmar shahada an sa shi ya yi wanka kamar yadda yake tambaya sai kuma shi cewa ko yake cewa ba take ce sallar tana sallar azhar sai ta ji wani abu ya fita da gabanta da ta duba sai ta ga jinin al'ada ne to bayan ta yi wanka za ta take wannan sallar To wanda ba ba za ta sake wannan sallar ba wannan sallar ta zama ta rike ta ne a cikin lokacin da take haila don haka ba za ta sake ta ba sallar ba ta samu shiga ba sun farko bare har a bukaci sake ta da a ce lokacin ta yayi har ya abin nan ba ta sallace ta ba to wannan ita ce za ta ba idan al'ada ta rike ta a cikin wannan lokaci to ba za ta sake wannan sallar ba a sai wannan shi kuma da ya rubuto takardarsa gaba ɗaya da larabci ne kuma a yi da na fahimta ba wai tambaya yake ba yana dai kalubalantar wasu hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma waɗanda suke yi imani da waɗannan hadisai wato ahlus sunna abin da ke cewa a farko menene ingancin wannan hadisin sannan shi ce wanda bukhari rawahu al-bukhari wal muslim wa ghayruhuma ina karantawa yadda yake a rubuce a takaddarsa saboda haka in kun ji larabcin ko kun ji abin ba dai ba ni nayi ba haka na gani saboda haka ina ruwaito muku shi yadda yadda bai abin ya rubuta kayansa ya ce kal albani fi sahihihi wato hadisan da bukari da muslim da wasu su suka ruwaito kamar albani a cikin sahiharsa daga abu huraira da waninsa allahu sallallahu alaihi wasallam kana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana basharun aghdabu kama yaghdabu al-bashar ni mutum ne ina fushi kamar yadda mutane suke fushi wa fi riwayatin inna ma ana basharun usibu wa ukhti'u a wata riwaya ni mutum ne ina daidai ina kuskure wa fi lafzin ko lafzun inna ma ana basharun ah, aziku kama yaziku bashar ini mutum ne ina shiga kunci kamar yadda mutane ke samun kunci wa an sa kama tansauna ina mantuwa kamar yadda kuke yi wa fi lafzin a wani lafazi ina ma ana basharun ni ni mutum ne fa ma haddathukum anillahi fa huwa alhaq abinda na gaya muku daga Allah shine gaskiya wa fi lafzin inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne fa tankucinku ولفظ أو لفظي اللهم إني اتخذت أهدا لن تخلفنيه يا الله نارك وأنا الكوري وأنت بذاك سابع من شيبا وإنما أنا بشر منكما متني فأي المؤمنين آذنته أو شتمته هو نجاء لدشكم من لي لنجوت الدشي ko na gaya masa bakar magana au da lattubu ko na yi masa bulala وفي لفظ أو لفظي فأي عبد من عبادك ضربته kowane bawa daga cikin bayanka da na doka wa fi lafzin ayyuma sababtuhu aw la'antuhu ko na shi ko kuma na la'ance shi wa lafzun a wani lafazi fa ayyu abdin min almu'minina da autu alaihi da bawa daga cikin bayi mu'mini da ne masa addu'a faj'alhu zalika lahu zakatan wato ne masa mummunan addu'a to ka sanya wannan addu'a ta zan tsarki gare shi wa ajran zama lada wa fi riwayatin wa salatan wa qurbatan a wata riwaya ta zama addu'a ga shi da kusanci ga Allah tuqarribuhu biha ilayka da zaka kusantar da shi zaka kusantar da shi zuwa gare ka da ita yawmal qiyamati ranar alkiyama waɗannan su ne abubuwan da ya tattara na hadisai to sai kara da cewa لا شك أن التناقض بين هذا الحديث وبين أقوال السلفية في نفي حكمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا رمشي إلا في ذنب فسر شعير ديكي مذاق غالبا أما شيء أبدا نفهمت فقد رمشي yana cewa ba shakka akwai tufka da warwara tsakanin wannan hadisi da kuma abinda 'yan ahalus sunna suke faɗa na korewa A shugaban annabawa isma wato katanga ko kariya da Allah ta'ala ya yi masa daga laifuffuka sai yace basharun mislu bakil bashar yaghdabu fi ma laysa alhaq ma'ahu mutum ne kamar sauran mutane yana yin fushi game da abin da ba gaskiya ba ta tare da shi mislu ma yaghdabu bashar kamar yadda sauran mutane ke fushi annahu basharun yal'anu nas bi ghairi hakkin. kuma shi mutum da yana la'antar mutane ba bisa gaskiya ba wa yasubbuhum wa yu'zihim ala batil min ghairi haqqin yana wato bashin su ya musu bakar makana kuma ya cutar da su bisa bisa ba bisa gaskiya ba sai ce wa haza tanaqudun aji wannan tunkace da warwara mai ban mamaki wanda shi ne saboda haka shi yasa nace ba tambaya yake ba yana kalubalantar waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ganin cewa ahlus sunna da suka ruwaito waɗannan hadisi har ma suka yadda da su to sun yi tuka da warwala sun yi tuka da warwala kuma sun kore wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ismarsa na farko dai kamar yadda na fara faɗa cewa ba tunjiya ba ce na biyu ina sha wato shinshinar A warin mummunar aƙidar nan ta zagin sahabbai daga cikin takardar wato aƙidar nan ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bata su kusan ita ce wacce take kokarin kawar da waɗannan hadisai domin tabbatar da wasu maganganu game da wasu sahabbai kamar hadisin muawiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ashba Allahu batnak wanda da cikin sayyid muslim la ashba Allahu batnak Allah ya saka koshi malamai suka ce wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yau muawiya falala ce da da daukaka da daraja da kusanci ga muawiya shi yasa suke ambata hadisin a cikin babin falalar muawiya saboda waɗannan hadisan cewa duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani magana a cikin bacin rai to Allah ta'ala yayi addu'a yayi alkawari tsakaninsa da Allah ta'ala cewa Allah ta'ala zai canza wannan maganar ta zan daukaka da daraja da tsarki ga shi wannan da aka yi magana don haka malamai suka ce to tun da muawiya annabi sallallahu alaihi ya ce la ashba Allahu bakrak ba kuma ya cancanci wannan addu'a ba to tana karkashin wannan waɗannan hadisai to don tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi da muawiya kuma yana la'antar muawiya kamar yadda suke la'antar ta sai suke kore waɗannan hadisai don sun tabbatar da waɗannan hadisai to bukatar su ba za ta biya ba da suke kore waɗannan hadisi don su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa muawiya mummunar addu'a da haka baya san baya son shi su ma za su ci gaba da yau muawiya mummunar addu'a shi yasa nace muku ina shaƙo wato warin gubar addinin shi'a a cikin wannan tashata a sannan abu na biyu waɗannan hadisi kamar da ya kawo su akwai waɗanda suke a hadisin abu huraira nan ya haɗa ruwayoyi ne da yawa duk da ya ce an abu huraira wanda yana daga cikin rashin fahimta da rashin sanin menene hadisi wanda ba hadisi ce bane ya kawo hadisai da yawa akwai hadisin abu huraira akwai hadisin jabir akwai hadisin aisha akwai hadisin ummu sulaim hadisai da yawa to amma duk ya kawo su ya ce daga abu huraira kuma ya ce bukhari da muslim wanda ya ce kal albani albani baya rawaito hadisi in ka ce ka kawo bukari da musulun kuma ka ce kamar albani shi ma ya ruwaito to kaga wannan duk yana nuna cewa mai wata magana musulmi da yake tafiya a cikin da shi ne yake yi ba a kamata ya nemi ilimi tukunne ya san ne hadisin kafin ya fara talentin hadisi albani baya ruwaito hadisi a karan kansa albani baya cewa haddasa wani wani har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam albani sai ya dauko hadisi aka rubuta a cikin da ta tafiya rubuta ya bayani kai din nan yanzu in kana da wannan fannin kai ma za ka yi abin da ya yi kuma ka kaga ka zo ka sauke jerin bukari da musulun ka ce ya ruwaito kamar yadda bukari da musulun suka ruwaito alama ce ta cewa mutum a kife yake a cikin a cikin rubuta sunayen ma kaga cewa ya rawahul bukari wal musulun musulun suna ne alam babu al a cikinsa ba a cewa wal musulun kaga tun daga nan in kofowa yi kaga bai ma sanya zai kofo ba shi kuma wanda ya rubuta masa shi ma haka ya rubuta to kaga kenan ba abin nan ka kwarya sama ce take dukan ta kasa shi da abin da ufa talib ne wal maslum da shi da wanda yake rubuta masa da shi wanda ya kwafo masa duk tafiyar su ta. muslim ba a sa alif da lam a sunansa muslim ba a cewa al-muslim in ka ce al-muslim ya kowa musulmi kenan to tun daga nan zaka fahimci waye ne rubuta cikin kan in ka je gaba larabcin ciki kamar yadda ta gaya muku larabcin ni dai na fahimta saboda watakin ɗan uwana ne bahaushe ya rubuta don haka zan fahimci me yake so ce amma na san in larabe ne zai zai abin nan to a kawo magana a kawo Allah kawo abin da ɗinta babu kabar ɗinta ce Allah la shakka Allah kaza kaza amma babu kabar Allah wanda da aka kawo ta shi mu kuka to za ta samu dole ta samu kabar to amma za ka samu ba kabar ɗin wasu guraren kuma za ka samu shi ne na dai fahimta kuma kuma na fahimtar da ku abin da a sannan wasu abubuwa da ya faɗa wanda babu su a cikin ruwaya yanzu kamar inda ma ana basharun babu kama ya zubabu bashar wannan sahihi ne ya tabbata a sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mutum ne ina fushi kamar yadda mutane suke fushi fushi baya kore a isma ko dan mutum ya yi fushi shi kina ya zama mai saban Allah ya zama mai zulumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi kamar yadda sahabawa gabanin sa kuma suna fushi Allah ta'ala ya ba mu kisar annabi Musa alaihi salam yana cikin yana cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ta'ala yake cewa falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa falamma tasha'a Musa al-ghadab to shi ma alƙur'anin za a ƙare ta shi ko kuma alƙur'ani ne yanzu ya jingina fushi zuwa ga musa alaihi salam a halin da mutum yake a halin sa dan adam in yayi fushi zai iya daukan wani mataki da daga baya zai fahimci ba haka yake ba kamar yadda a kisa annabi Musa din faru ya dawo ya samu mutanen su turiki dan maraki suna bautar ga kuma dan uwansa Haruna a ciki yana ganin me yasa haruna zai zai kyale su ci gaba da bautar dan mariki idan su jahilai ne su shi ai ba jahili bane ko aka ya kama kansa ya kama gemun sa yana ja wanda har annabi Musa alaihi salam kan annabi haruna yake cewa da um la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni kashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqud qawli shi kada ka kama min kaka kama kanka kaka kama gemuna na yi shiru ne domin in nake zan yi musu wa'azi in hana su yadda su raskar a a nan to a rabu biyu wasu su yarda da magana ta wasu kuma ba za su bi ni ba haka sai ka zo ka samu mutanen ka rabu biyu wataƙila ma ka samu a faɗa saboda haka sai ka ce na raba maka kan mutanen ka saboda haka a lokacin annabi Musa alaihi salam yana zargin dan uwansa amma haka haka haka abin ya kasance daga baya da ya fahimci ba haka bane me yace qala rabbi ghfirli wa li akhi wa cikin fi rahmatika wa anta arhamur rahim ce to Allah ka gafarta mu ka gafarta wa dan uwana saboda ta ga tabbatar da fushi baya kore isma dan ta ce annabin annabi Musa alaihi salam ya yi fushi kamar da alqur'ani ya faɗa wannan bayanin annabi cewa annabi Musa bai zulubai bane mai fuka ne ba saboda ka ga kawo wannan ce an yi tumka da warwara to ba kai aka tumka wani aka warware sai da shi ne idan a kwalwarsa akwai tukar shubuhohi da muguwar aƙida to kaga a cikin bayanin da za mu watakila mu warware masa wannan din sannan na biyu da yake cewa wafi fi lafzin ina ma ana basharun abin nan wa fi riwayatin illa ma ana basharun usibu wa uqsi wanda ya tabbata ya tabbata a hadisin a hadisin Abu Hurairah ba wanda ya tabbata ya tabbata a hadisin hadisin huzaifa hadisin huzaifa ko hadisin anas ibn malik nabi sallallahu alaihi wasallam yake ni mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure abin da yake nufi anan ba yana yin kuskure a cikin abin da ya shafi shari'a ba ko kuma ta'amulinsa da ubangiji ya saba wa Allah da gangan yana sani al'amarin duniya abin da ya shafi duniya abin sanar salama na iya faɗar abu kuma a zo a samu abu ba haka ba kamar yadda ya zo ya wuce wasu suna suna yi wa dabino lalas ya ce ai ba sai kun yi ma ba saboda haka sai ba su yi masa ba ba bi ba lalas ba kirbi yana suna masa kirbi irin a rukar sa ƙurar namijin dabino a jikin ta macen dabino don ta yi 'ya'ya sai ce ai ba sai kun yi wannan kirbi ba sai suka bari tun manzo Allah ne ya faɗa karshe kuma sai ya zama da ƴaƴan da suke samu a dabino ba same shi ba suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ka iske mu mutum kaza ka ce ba sai mun yi ba kuma ƙarshe gashi ba ku samu biyan bukata ba sallallahu alaihi wasallam yace antum alam bi umuri dunyakum harkar shi'an duniya ai kun fi da sani sannan shi kuma wannan hadisin ya zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo kasuwa kamar yadda Bazzar ya ruwaito shi a wannan hadisin inna ma ana basharun fa ma haddathukum an illahi fa huwa haqqun Bazzar ya ruwaito shi wannan lafazin a cikin musnad ɗinsa ba a cikin bukhari ba a cikin muslim bazar shi ya toshe a cikin musnad ɗinsa sanad ɗinsa hasan ne hadisin yana cewa annabi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kasuwa a madina an juye abin da dabino shirin abin da tarin dabino ana so a kiyasta cewa zai yi kwano nawa zai yi sa'i nawa ko wuski nawa saboda haka sai ake ta kirdado wanda ce wuski kaza wanda ce sa'i kaza sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sai yace da su a yace da su ko kuma dai sa'i kaza da kaza iska ce sallallahu wa rasulu ai tun da manzo Allah ma ya ce kaza kawai shi ke da mabashi haka tarin tarin tarin tarin abinci ne tarin dabino ne sallallahu alaihi wa sallam bai auna ba shi ma dai ya shiga kirgado kamar yadda suka yi yace ko kuma zai kaza da kaza sai suka ce to kuma manzo Allah ya faɗa kawai a bashi haka shi yake cewa da su ni mutum ne fa ma kuma an Allah fa huwa haqqun abin da na kawo muku shi na faɗe shi daga Allah to wannan daga gaskiya ne babu wani abin da zan faɗa muku da Allah ku ce ma wannan ku rike shi sannan wa ma kuntu min kibari nafsi abin da kuma ni na faɗa a takaran kaina ba wahayi aka yi min ba ijtihadi na nayi a matsayina na mutum a cikin al'amura na yau da gobe na yi ijtihadi sai na faɗi kaza inna ma an basharun usibu wa ukhti sai to shi mutum ne ikan yakan yi kace yakan kuma kuskure to kaga wannan ba a sha'anin ibada ba ba a sha'anin wahayi ba a sha'anin mu'amala ta mutane kamar yadda siyakin hadisin ya nuna amma duk abin da ya siyasu wahayi annabi sallallahu alaihi ba zai faɗa abin ba haka ba a cikin kowane yanayi yake a cikin fushi yake ko a cikin yarda yake abin da annabi sallallahu alaihi faɗa zai faɗe shi yadda yake ne to kaga shi a yadda tashi rubuta ma hadisin sai ce fa ba ma kuma an lillahi fa huwa al-haqq kaga ba haka hadisin yake ba in ka sa fa huwa al-haqq kamar duk abin da zai faɗa to ba gaskiya bane sai idan ya ce daga Allah yake wanda kuma kaga annabi bai faɗa haka ba sai fa huwa haqqun akwai bambanci a larabci kafin a matsala bai jin larabci amma kuma yana so ya kana jin larabci zai kula cewa abin da yake kofowa din yadda yake rubuta shi yana lalata shi sai in ko da gayyaye in za mu kyautata masa zato mu ce eh yana jin larabci amma da gangan yayi Domin kyautata masa zato kenan a sannan sannan za mu ga a cikin ta'alikin da ya yi a cikin ta'alikin da ya yi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sauran mutane yana fushi a cikin abin da bai da gaskiya akan annabi ya faɗa haka a cikin duk hadisan da muka karanta shi yasa na fassara muku hadisan akwai inda aka ji cewa annabi ya ce abin da ba ni da gaskiya a kansa ina fushi kaga anan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya saboda ka shi da tuba zuwa ga Allah ya jefa annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da bai je bai faɗa ba annabi bai ce ba ina fushi akan abin da ba ni gaskiya ba cewa ya ana basharun aghdabu kama yaghdabu bashar ina fushi kamar yadda mutane suke fushi haka ne faɗa sun da ka lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a a yayin da aka fata masa rai ya yi irin yadda yake gudana akan harshen mutane zai ce sadatka ummu ko tare ba ta zaka laraba sun saba faɗar wannan magana yayin da ransu ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya faɗa a matsayinsa na mutum to amma saboda shafakar sa ga al'ummarsa tausayinsa sa ga al'ummarsa da soyayya da yake wa al'ummarsa sai yayi addu'a Allah kuma ya karɓi addu'arsa cewa duk sanda yi wata magana irin wannan shi idan ta fito daga bakinsa. ga wani mutum wanda a baɗininsa bai shi, abin ba to Allah ka juyar da abin ya zama masa addu'a mai kyau wannan alama ce ta nuna girman yawa to girman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa al'ummarsa ana faɗar wannan a babin matakin din nan manzo sallallahu alaihi wa sallama irin kansa da kwaɗayin alkhairi da yake ga al'ummarsa sannan kuma ga sahabbansa kamar isar muawiya din da ita ce watakila ake ta kokarin sai an tabbatar da haka ake ta wasu hadisai bukhari da muslim da waye ana rushe su isar muawiya kamar yadda take a cikin sayo muslim a sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo mu muawiya sai aka ce abinci yake ci sai ya sake to a kirawo shi sai aka ce abinci yake ci ya sake faɗa aka ce abinci yake ce ce la ba Allahu batna idan ka dubi kissar ka ga ba wani zuwa aka yi aka gaya wa ya ce ku je ku ce abinci nake ci ba ba haka kissar ce ba sai ka ce adam ya yi wa Annabi sallallahu alaihi laifi ya ki ansa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum zuwa aka aka ce aje sai aka zo aka ce abinci yake ci ba a ce ya ce abinci yake ci ba to kaga a irin wannan sai wannan addu'ar la ashba Allahu batsana ta fada karkashin waɗannan hadisai shi yasa Imam Muslim da ya kawo ta a babin falalar sahabbai ya kawo wannan addu'a da aka yi wa Muawiya sai kuma ya biyo bayan ta da waɗannan hadisi wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wasu wata ma yarinya cikin kansalwa yarinya ce kankanwa da gidan ummu sulaim ta taso ta fita wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta irin cikin wasa sai ke ta, la kabura sinuki ko la kabura sinuki kada shekarun ku su yawa wato kada ki kawo tana kuka annabi ya mata addu'a ci girma zo ta gaya wa ummu sulaim ummu sulaim hankalin ta ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa yarinyar addu'a kada kada shekarun ta su yawaita wato ta tana kankanwa kenan ko kwace shi kuma haka a yar kududdufa ta haka dai saboda haka ta sanya lullubinta hijabin ta ta taho ta samu a nasar sai ya rasu ga a sai ta ce ka abin nan shi ne su ta ta baki san irin yadda kuka yi da ubangiji na ba duk wanda na faɗa masa wata magana mara daɗi bai kuma tantance ta ba to Allah ya juyar da ita ta zama masa rahama da falala saboda ka hankali ke tashi to imamu nawawi abin nan ban muslim da ya kawo hadisin mu'awai sai ya kawo wannan hadisin dai ya gaya maka cewa waccan addu'a ita ce da wannan addu'a na kabar sirriki amma waɗanda suke san sai sun ci gaba da zagin sabu annabi sallallahu alaihi wasallam bai da zaka yi da su waɗanda abubuwa duk da suka kore annabi sallallahu alaihi sallama cikin abin da ba a yi masa wahayi ba yana ijtihadi wani abun Allah ya fi da shi a kai wani abun kuma an gyara masa bayan da lokacin da munafukai suka zo suna neman izinin sa za su fita abin da suna neman izinin su kada su fita yakin tabuka sallallahu alaihi bai wani bincike da yawa ba sai yace to shi kenan ku je an ba ku saboda sun masa ƙarya sun masa rantsuwa wanda a hakika ba su cancanci a ba su izini ba Allah ta'ala ya sanar da ayar afa Allahu an karima abinta lahu hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu ta'lamu al-kadhibin Allah ya bude magana ta afa Allahu anka Allah ya yi maka afuwa amma dan me kai musu izini kaga anan izinin da aka basu ba shi ne kamata a basu ba shi yasa Allah ta'ala ya bude abin da afuwa to an baka afuwa a matsayin ka na manzo kuma Allah ta'ala yana son ka ya dauka ka darajar ka wannan an yafe maka to ire-iren wannan suna suna da cikin alqur'ani da yawa ya ayyuha annabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tattabi marzati azwaji wannan ai kaga ba ka ce abin da ya haramta abin da Allah ya halatta masa shine daidai ba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan itabi a saka wata walla an ja'ahu al'ama a kabiyar asra badr lokacin da aka aka kama ribatattun yakin badar shi abubakar ya bada labari ya bada shawarar cewa a karɓi fansansu a sake su na umar kuma ya ce a'a sun da ga abin da suka yi mana kuma ga abin da suka fito su yi mana ta haka kowa a kashe shi ta a karɓi fansansu dan salar kyau saboda tausayinsa da rama yake karkata da da shawarar abubakar amma Allah ta'ala ya sauka da aya cewa ma kana nabi an yakuna lahu asra hatta yusina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim wala kitabu min Allah ya sabaqa ma, fima akhadtum azabun azim kaga anan ubangiji ta'ala ya goyi bayan shawarar umar a kan ta abubakar shi ya sa Allah ta'ala ya sauka da wannan ayoyi har ma a hadisi ya tabbata cewa lokacin da aka sauka da wannan ayoyi kubar ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta kuka ce me ne yake kuka ku ga ya mun nima an tsaya sannan sai suka ga masa wannan kissar cewa mun yi kidan azabar Allah ta same mu maganar da kai ita ce ke dai ira ira wannan suna na alkur'ani to ya zaki da alqur'ani kuma idan waɗannan hadisai ne kare da bukari kare da muslim kare da maliku muwatta kare da imamu ahmad a musnad ɗinsa kare da duk sauran malaman hadisi hadisai duk ka bi ka soke su cewa ko ba san gaskiya ba ko ba san shari'a ba ko ba san san annabi sallallahu alaihi wasallama to za ta yi kuma da alqur'ani to jahilci ke dawo irin waɗannan abubuwa muna maka fatan Allah ta'ala ya shirye ka da ganar da ta hanya ka dawo bisa ta tafi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa Sallama, da girmama magabata ga dole mu tsaya a nan wannan tambaya ta cinye mana lokaci ba za mu kara wata tambaya ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله تعالى يتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق موني زام ذاك لابار سبا جسيا إنهم فتية آمنوا بربهم لن يسوا وسسماريني da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda kuma muka kara musu shiriya wa rabatna ala qulubihim sannan muka yi daure zukatansu iz qamu yayin da suka tashi fa suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu da ubangijin sammai da kasa lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata ba za mu yadda mu bauta ba wani abun bauta ba shi ba idan muka yi haka babu shakka mun faɗi magana da ta yi nisa da gaskiya Allah ta'ala kamar yadda muka ce bayan an gaya mana kisar waɗannan samari a dunkule kuma Allah ta'ala ya ci gaba da fayyace mana ita dalla-dalla tare da gaya mana cewa kista da zai ba da zai ba mu ce wacce take tabbatacciya kuma da gaskiya saboda za a same shi daga wahayi nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu za mu baka labarin aka kirawo labarin su da naba annaba'u shine babban labari a larabci aka ce annaba'u babban labari amma ya tasa'aluna anin naba'il azim game da mai suke tambaya game da labari wanda suke mai girma sauraka labarin da yake da girman sha'ani shi ake kira annaba da larabci to Allah ta'ala ya kirawo kisar waɗannan samari da cewa labari ne wanda yake da girman sha'ani kuma za mu gaya maka shi da gaskiya idan da can akwai waɗanda suke ta soki burutsu a cikin labarin kowa yana kawo abin da ya sani kowa yana faɗar abin da ya zo masa kwakwalwa ko ya ji ana faɗa ba tare da tacewa ba da tantancewa domin yanzu za mu gaya maka labarin su da gaskiya innahum sikiyatun amanu bi rabbihim lalle su wasu samari ne lalle su wasu samari ne da suka yi imani da ubangijinsu a nan ubangiji ta'ala ya gaya mana sifar cewa samari ne don mu fahimci cewa na farko dai matasa ne tsarekun juna tsarekun juna duk kusan shekarunsu guda ba waɗanda suke manya masu shekaru a cikinsu in ba wani zai kira wanda shekaru to amma dai a cikin tsarekun juna ne sai duk wanda bai tsara kada wanda bai tsara kada sama da shekara biyar ba tsaranta ne saboda haka Allah ya kira wasu da wannan don mu fahimci haka cikin na biyu mu fahimci cewa suna cikin wani yanayi wanda a galibi ko dai wato jiji na ƙuruciya ya fusge su zuwa ga yin abubuwan da ba su dace ba amma su waɗannan duk da cewa suna cikin wannan yanayin amma kuma amanu bi saboda shi kansa wannan yanayi na wato kuruciya yaro yana cikin wannan shekaru babu shakka akwai hadari a cikin wannan shekaru idan ba a a hankali ba a hankali ake samun ganewa a nan ne sautari matashi yakan zane to idan har aka samu saurayi matashi ne waɗannan shekaru ka kuma a same shi cikin masu bautar Allah masu imani da Allah babu shakka wannan ba ƙaramar. wato wato kifa ya samu mai girma ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ko ya faɗi wato mutane guda bakwai waɗanda za a sa a inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ya tashi hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sahih bukhari a hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama fi sab'atin yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu sun bakwai Allah ta'ala zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa a ciki Allah salama ce wa shabun na sha'afi fi sa'atillah da matashi wanda ya tashi a cikin biyar Allah a cikin yi wa Allah da'a ashe kaga wannan shekarar kansa wato ba karamar ba karamar baiwa ba ce Allah ta'ala ya tashi ba tashi a cikin biyar Allah shi ya sa hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jam al-tabarani al-mu'jam al-tabarani mu'jam al-kabir na tabarani da musnad na ruyani da musnad na abu ya'la annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa inna rabbaka la ya'jabu min ash-shab la quwwata lahu inna rabbaka la ya'jabu min ash-shab la quwwata lahu ubangijinka yana mamaki na matashin da ya tashi ba tare da karkacewa ba wato yana ubangijinka yana sha'awar wannan matashin a ce gashi matashi ne amma kuma lasab wata lahu ba ya gigi da karambani da rawar ta irin da matasa saboda haka wannan ba karamar ba karamar rahama ba ce to Allah ta'ala ya gaya mana waɗannan matasa ne suka yi imani ga ubangijinsu a cikin al'ummar da suke kafira iyayensu da kakanninsu duk sun tashi sun sami su kafirai ya kamata a ce suna kan abin da iyayen su kai amma sai suka yi wa wannan abu tawaye suka ce sun yi imani da ubangiji wanda ya nuna maka cewa matasa har ko da yaushe sun fi kusa su karɓi gaskiya sama da masu shekaru matasa sun fi saurin karɓar gaskiya sama da masu shekaru saboda su ba su girma a cikin abin da manya suka girma a cikin ba da wasu tatsuniyoyi da wasu aƙidu aƙidu aƙidu waɗanda suke taso a kansu marasa kyau su yanzu suke girma yanzu suke fahimci haka waɗancan abubuwa ba su cika su ba ƙwaƙwalwarsu abu buɗe take da zarar gaskiya ta zo to ba za ka samu abin da zai riƙa yi mata kikas a ƙwaƙwalan waɗannan samari ba saura ka nan za su yi imani shi yasa za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awarsa da dama daga cikin waɗanda suka karɓi da ƙawarsa sun ga kasa ne da dama daga cikin su a cikin al'ashar fil shari da biljanna guda goma da aka yi wa albishir da aljanna biyar daga cikin su lokacin da suka karɓi musulunci suna matasa suna matasa yara ƙanana da ali ibn abi talib yaro ne in gangani Da az-zubair ibn al awwam Da sa'ad ibn abi waqqas ga sa'id ibn zayd Da abdurrahman ibn auf ga irin su mus'ab ibn zubair ibn ubair ga irin su khabbab ibn al-asad ga su al-arqam ibn abi al-arqam ga sunan da yawa waɗanda dukkan su matasa ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awarsa ya zo da kiransa zuwa ga Allah sun fara kariyar wannan abu sai ibnu abdullahi dan mas'ud matasa ne shi da annabi Musa kamar da muka faɗa a jiya Allah ta'ala ke gaya mana ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum malamai suka ce illa zurriyatun da Allah ya faɗa suna nufin ke matasa ƴaƴa ba cikin sa'annin annabi Musa ba a'a yara matasa su ne suka imani da annabi Musa alaihi salam saboda haka ya nuna kenan matasa suna da gudunmawa da za su taka babba wajen yada addinin musulunci kuma matasa a cikin al'umma su ne sinadarin ta. su ne sinadarin al'umma su ne makamashin al'umma idan ya zama sun samu matsala to al'umma tana cikin matsala shi yasa sha'anin tarbiyya yake da girman girman gaske duk al'ummar da bata tarbiyyanci sama matasan ta to wannan al'umma tana cikin matsala saboda da ƙarshe al'ummar za ta zo su lalace ko da kuwa tana ganin kanta cikin wani yanayi ci gaba to za ta zo su lalace ta safarkuci shi yasa yau aka ce ga wata al'umma fiye da rabi da mutanen cikinta matasa ne da ba su wuce shekara ashirin da biyar ba to babu shakka wani al'umma tana cikin haɗari domin akwai aiki babba a kanta ana buƙatar na dai ta tsaya tsayin jaka wajen ta ga bai tarbiyyanci waɗannan matasa in ba haka ba mustaqbalinta fito ɗinta ba zai kyau ba da zarar waɗannan al'ummar waɗannan matasan ya zama ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba ba dora su akan gwadabe mai kyau ba to tafiya kai tafiya waɗannan su za su dawo su riƙe akalar tafiyar wannan al'ummar ashe za su rusa su gaba ɗaya ashe kaga babu wani babban aiki da yake kan dukkan wata gwamnati da dukkan wasu masu faɗa a wato aji waɗanda suke da raba iko a hannunsu irin tarbiyya babban aiki ne tun daga kan iyaye kan malamai kan shugabanni tilas a tashi a tsaye wajen tarbiyya domin wannan shi yake nuna cewa wannan al'umma tana da mustaqbali da zarar tarbiyyar ta ana ce to wannan al'umma ka karanta mata wato ka yi mata kamfarar kamfara hudu ta jana'iza wannan al'umma ta rushe to matsalar da ake samu a yanzu za mu ga cewa aikin tarbiyya ba a ɗauke shi a matsayin aiki ne wanda gwamnati za ta yi ba haka mu'assasat wato hukumomin gwamnati har ka tarbiyya ba ta dame su ba hatta makarantu wanda nan ya kamata a zama da an ba da himma wajen tarbiyya sai ga harkar tarbiyya ba a gaban su take ba su dai ya za su ba wa yaran karatu ya ci jarabawa iyaye su ne kawai za su damu wajen tarbiyyar 'ya'yansu su ma in an samu masu damuwa saboda haka sai ya zama abin wato a tarhaddiyar din challenges din suna da yawa ƙalubalen na da yawa domin ke da ka kai ga yi wa ƙoƙarin ta tarbiyantar da kanka in ya kasance a cikin wata al'umma yake da tarbiyyar ba ta dame ta ba to kana da aiki ba karami ba domin bi'a bi'a mahalli inda mutum yake rayuwa yana da tasiri ba karami ba wajen tarbiyyarsa shi yasa ake son a ga cewa gurin da yaro zai tashi daga gida zuwa makaranta zuwa abokai zuwa makota a unguwa kasance mai kyau ne mai tarbiya ne da zarar aka samu tasgaro a guri ɗaya daga cikin wannan to zai daga kawo sauran cikar. sai ya zama ana ana tufka da warwara ana gini wani na rushewa wanda a ka'ida kuma hankali kuma duk sai aka ce ana kana ɗora bulo wani na rushe maka ka ɗora ɗaya an tura biyu to kaga babu ranar da ginin zai kammala walan yablugha al-bunyan yawman tamamahu idan kunta taqihi wa ghayruka yahdu kana gina wani da zuciya kana gina wani da zuciya ba ranar da ginin zai zai hadu saboda haka ashe dole ne waɗannan duk wato gurare tun daga gida da unguwa da abokai da makaranta kasance suna tallafa wajen tarbiyya wanda wanda shi ne abin da ya yi karanci a yanzu shi ga mutum shi yake ta kuka kokowar yadda zai tarbiyyanci ɗansa amma da zarar ya fita daga gida ya tafi makaranta sosai yadda Allah ya kuma san wasu irin ɗabi'a za a koya masa ba shi yasa ake san a samu malami mai tarbiyya saboda yara su samu tarbiyya daga wajensa yayin da malami yake ci gaban ɗalibai yana karantar da su yara yana karantar da su ba wai kawai karatun da yake fitarwa daga baki suke duba ba hatta tarbiyarsa to idan zan mala tarbiya ne to babu shakka zai iya naso a cikin ɗaliban da yake koyarwa sai yasa za mu ga magabata na ƙwarai yayin da za su wa da 'ya'yansu malaman da za su koyar da su sai sun samar da masu ladabi shi yasa ma sai ka ga ana kiran shi al-mu'addib al-mu'addib don shi yake ba da madadi ina jin daga nan abin nan fulani suka samu da mojibbo ko wato bai ba da ladabi saboda dole ya zama ya sifantu da ladabi don in ba haka ba fakiru shi ila yau tsaye kuma da ba shi da abu bai iya ba shi to da ba da naira ɗaya aljihu bai cewa zo in baka naira ɗari shi ma kafin ƙarya yake yi dole ne ya zama na wanda zai ba da ilimin na ya zama mai tarbiya amma hukumomi yanzu ba wannan sun dame su ba waye ya zo da satirce waye ya zo waye waye ya ci jarabawa zai iya koyarwa shi kenan ko kuma wane ne yake da hanya gwamnati ta masa hanya ko wani wanda yake da wato uwa a gindin murhu da masa hanya ya samu ya samu aiki a tare da duba tarbiyyar sabira da annabinsa saboda haka zai iya shigowa yana shan taba wani ma zai iya shigowa a bige wani ma zai iya shigowa a bige zai iya shigowa a gaban yara ya zaki Allah ya zaki addinin ya yi wa addinin izini a nan da yake koyar da yaran a koyar da su cewa haka ya kamata su yi su ma to ashe dole ne ki an samu wannan waɗannan ka ita ba a same su mutarbiya ba za su samu ba za su samu gindin zama ba shi yasa to ake ta kuka a yanzu ake ta kuka da rashin tarbiyya da lalacewar yara lalacewar matasa saboda in environment din gaba daya a shirya shi din ya zama mai tarbiya ba haka yaro da ya fito shi kenan zai yi ta sabu zai ta gamuwa da kurayen da za su cinye shi babu mai ba shi kariya ya zama kamar kamar wata yar akuya ce ko wata yar tabbaci a cikin dokar daji sai da hali yayi masu farautar ta ko ina ga sunan babu inda za ta je shi yasa za mu ga waɗannan samarin a cikin kisar su bayan sun tashi sun yi tsayin daka sun ce sun yi imani da Allah ta'ala sai suka ce to mu kaurace ma wannan gari a kaurace ma wannan gari a je ko kogo ne a shiga saboda in suka ci gaba da zama a wannan garin babu inda za su je saboda inda suka waiga masu kafirai ne inda suka waiga masu masu bautar wani Allah ne don haka ko da ƙarfi za a iya mai da su cikin gonan Allah sun suna jin abin da damuwa har ma su zo su dinga jin damuwa a ran shi yasa za ƙarshe sai suka ƙaurace suka ce gara su je su shiga kogo da su zauna a cikin daula amma kuma babu kyakkyawar tarbiyya ana magana da cewa a yanzu babu inda ake shiga musulunci a ƙasashen turai kasashen turai da amerika kamar kamar a kurkuku da yawa waɗanda suke shiga kurkuku saboda sun yi wasu laifuka sun yi sata ko sun yi fashi ko sun yi faɗi ƙarshe su suke zama musulmi a cikin kurkuku kuma wannan an yi bincike an yi rubuce-rubuce a kan haka da yawa an gano cewa musulunci yana yaduwa a cikin kurkuku a amurka da turai fiye da ko'ina me yasa saboda shi wannan matashin wanda a waje ɗan ƙwaya ne ɗan giya ne da neman mata mai fita ya yi tare yayin da aka keɓe shi aka mai da shi gefe guda baya samun waɗannan abubuwa to a lokacin kuma yana koma ya nasu a lokacin duk abin da aka zo ya ƙwanƙwasa fikirarsa sai ka ga ya karɓa wannan shi ne sirrin shiga su musulunci an raba su da abubuwan da suke shagaltar da su su ɗauke musu hankali an kawwane su a guri guda to da zarar sun haɗu da wani musulmi za ka samu cewa sun musulunta kuma kamar yadda kuka sani a gidajen yari na amerika kusurce zan musulmi shi yana da yawa kwarai da duk da ba su ba su da yawa amma in ka kiyasta da yawan su da rashin yawan su ka kiyasta da yawan su a kuma ka inda za a bi lissafi sai ka ta fatin sa din sai na da yawa ana magana a New York da Pennsylvania ana magana cewa musulmi duka ba su 2.5% ba amma a kurkuku sun kai wajen 16% saboda abu ɗan musulmi ya yi sai a kama shi a cikin ta'addani sai a kifa shi Ɗan motsi kuma sai a ci ɗan ta'addani an gan shi da gemu ɗan ta'addani yana yawan zuwa masallaci ɗan ta'addani ya rika kasuwa ki ɗan ta'addani ya bar saboda na duk da an cika abin nan kuma kun san yawanci waɗanda suke musulunta ɗin yawanci ka ɗan fashin su ne yawanci su suka fi musulunta saboda su ne suke jin cewa ba su da wata huwiya ina neman su san su suwaye ba su da aikin ciki suna son san su su wane ne to garin neman identity sun sai su ga cewa to ba gara su karɓi musulunci ala akalla sa zama wasu daga da su ma suna tsaye da kafafunsu su shigar da su cikin kurkuku kuma ne zama na rahama ga 'yan kurkuku din wanda ba musulmi ba saboda haka sai suke ta kira zuwa ga musulunci sai kuma suke ta musulunci a shahid a nan shine yadda aka ga aka su masu laifi da zamana ba su da alaƙa da inda za su yi laifi kin sai wanda ya sa su su dawo A kaga in ana so a samu tarbiyya dole ne dole ne sai an gyara environment abubuwan duk da suke ƙasa tarbiyya sai an yaƙi shi Allah ta'ala ce in kun fitiyatun waɗannan samari ne saboda haka kada karancin shekarun mutum ya sa ta zaci cewa gaskiya ba za ta fito ta hannunsa ba yara ne waɗannan amma su ne suka karɓi gaskiyar su suke imani dattawan garin da manya ba su imani ba su yaran su suke imani za ka ashe karancin shekaru baya hana a samu gaskiya da ake mutum sannan sanin gaskiya ba wai dadewa a cikin wato dadewa a duniya ce ka gane gaskiya ba a waɗannan ba za su gane ba da iyayensu ne ko kakanninsu za su gane amma sai su suka gane kakanninsu ba su gane ba Allah ce fitiyatul amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to wannan da suka yi imani da Allah sai Allah ta'ala ya kara musu shari'a wannan ɗaya daga cikin kyaututtukan yi fara musu kenan tun daga lokacin suka cewa sun yi imani sai Allah ta'ala ya sauƙaƙe musu hanyar da za su yi ayyukan ƙwarai imanin su da shari'a su sai ta hawa suna ta haɓaka wannan aya da ire-iren waɗannan ayoyin Alƙur'ani suna tabbatar maka da cewa imani yana ƙaruwa ba kamar yadda wasu ke cewa ba imani da kare ke baya karuwa baya raguwa ba imani yana karuwa idan aka aiki na kwarai kuma yana raguwa idan aka aiki ba ba na kwarai ba Allah ta'ala ce innahum fitnatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda Allah ce wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah ce waɗanda suka suka shiriya sai Allah ta'ala ya ƙara musu shiriya kuma ya ba su ya ba su taqwa fa amma allazina amanu ba Allah ta'ala na cewa a ah, amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan hum yastabshirun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan hum yastabshirun waɗanda suke imani sai ayar da Allah ta'ala yake saukarwa sai ta kara musu imani fa hum yastabshiruna haka sai suna farin ciki da wannan imanin nasu ashe kaga imani yana karuwa yana raguwa Allah ta'ala ce wa rabatna ala qulubihim sai muka daure zukatan su kin samu yayin da suka tsaya tsaye wa rabatna ala qulubihim muka daure zuciyar su anan abin da ake nufi da daure zuciya Allah ta'ala ya sa musu karfin zuciya ya tuka musu cike da imani ya daure ta ta yadda babu wani abu na tsoro ko na shakka ko na tantama da zai tarwatsa wannan zuciyar yayin da imani ya cika zuciya to a yayin da zuciya take yin karfi yayin da ya kasance akwai tsoro a ciki ko akwai tattama ko akwai shakka ko akwai wani abin inda inda to a lokacin kuma zuciya za ta yi tarawa za ta yi tarawa karshe a iya samun abin da ba shi ake so ba shi yasa za mu ga Allah ta'ala ya yi wa ummin Musa wannan da Allah ta'ala yake cewa fa asma fu'adu ummi Musa ba in كانت لتبدي به لولا قربتنا على ala qalbiha li takuna min al yayin da ta dauki ɗanta Allah ta'ala ya ce ta jefa cikin teku ta sa cikin jefa cikin teku to amma zuciya ta sai ta bugawa hanya ko wani abin za ta bari haka za ta bar ɗanta ba za ta fito ta yi ihu ta ɗan ta ɗanta ba ta zuciya ta zama da san Musa babu komai a ciki shi ne in ka dadda su saura iris kuma fasa kwan a bayyana abin da yake cikin abin da ke na hakikanin lamarin annabi Musa Allah ce laula an raba kuma alaƙar kalbiya ba don mun ɗaure zuciyarta ba saboda ka Allah sai daure zuciyarta. ya daure zuciyarta da da imani da da Allah ta'ala ta ji cewa Allah ta'ala tun da shi ya ce ki wa auhayna ila ummi Musa shi ya yi mata wani ilhamar ta yi haka su babu abin da zai samu abin babu abin da zai samu annabi Musa alaihi salam wannan shi abin da Allah ta'ala ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin hadar kowa da shi إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تعالى يكي سوى لوك gangadi yake rufe ku idh yughashikum an-nu'as amanatan minhu an samu muku nutsuwa da aminci da kwanciyar hankali wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an kuma yake saukar muku ruwa daga sama li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijlis shaytan ya tafiyar da da ta shaytan daga jikinku wal yarzuqa ala qulubikum kuma ya daure zuciyarku saboda haka bawa yayin da yi imani yayi aiki na kwarai to babu shakka wannan zai ɗaure masa zuciya zai samu tabbaci lokacin da yake yake tunkarar abin abin ban tsoro ko abin da zai tashi hankalinsa don haka farkon baiwa da Allah ta'ala ya mutu shine ya ƙara musu imani imanin su ya yi hawa hawa baiwa ta biyu shine warabatna ala qulubihim shi muka ɗaure zuciyarsu in samu lokacin da suka tsaya suka yi wa mutanen su wa'azi wanda insha Allah shi ne gabar da za mu ci gaba da ita gobe insha Allah abin da muka faɗa shi ne Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi masa wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh